kamar yadda su ma nasiri suka bukata an haɗa mutane da za su shigo kallo yan uwa da abokan arziki da malamai da su sharka a cikin wannan karatu na da tafi mai albarka ga Ubangiji ya gane da mu ya ba mu ikon faɗa abin da yake daidai. Kafin mu shiga karatu na yau muna maraba duk waɗanda suka shiga wannan karatu wannan littafi mun saba idan mun je umra da azumi kowace shekara muna karatu da iyali da shi ah, muka ce wannan zaman da aka yi a lagos ga azumi ci gaba sannan kuma ganin cewa ba a tafsiri ba a taron haduwa lecture kuma ga watan ramadana da zai kyau wasu musharaka mun gayyaci wasu malamai ciki waɗanda ba suna buƙatar a ilmantar da su wannan ba sai don fatan su saurara idan da akwai wani abu na gyara ko wani shawara su ba mu saboda mu amfana kuma masu sauraro su amfana da irin lahi subhanahu wa ta'ala an sa karatun da aka yi ajiya kuma wasu ɗan uwa sun aika da wasu tambayoyi sami kokari mu asa tambayoyi kafin mu shiga karatu ah, abinda za mu dinga yin Allah ya da shi ne idan an haifu tambaya yau za mu yi mu asa gobe amma muna roƙon yan uwa tambayoyi su zama akan abinda da aka yi ko akan wannan littafi ah, ba wuri bane na facewa ni ba mujtahid da ga kuma ni bane mai facewa idan an tambaya za mu yi kokari iyakacin fahimtar mu mu kokari mu amsa ko ma mu tambayi malamai eh, su sanar da mu eh, abin da ya kamata eh, tambayar farko wannan uwa ya aiko yana cewa idan akwai kaddara tana gaban mutum idan yana addu'a Allah zai iya canza wannan kaddara idan mara kyau ce ta zama mai kyau to abin da muka sani shine Allah subhanahu wataala ya ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa inda ku Allah yana soke abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama saboda haka um, za ka iya uh, ubangiji subhanahu wataala babu abin da ba zai iya canzawa ba uh, kuma addu'a ba abin da ba za ce ba tambaya ta biyu wani ya ce wani ya sha azumi a bara sakamakon rashin lafiya kuma da aka cina masa ana bin sa azumi sai ce shi ba zai ba wane da wane ne suka yi masa asiri dan haka su za su rama sittin shi ba zai rama ba to shari'a ya abin da take shi ne mutumin da ba shi da lafiya ya sha azumi ya rama haka Allah ya ci fara cikin Qur'ani wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra saboda haka babu wata hujja da mutum zai rashin lafiya ya sha azumi da rashin lafiya sannan ya ce ba zai rama ba umarnin ubangiji ne wata ala na uku wani yana cewa a cikin wannan lokaci ake ah, coronavirus wasu churches suna ba da abinci amma suka ba musulmi a kan sharaɗin su ce sun yadda jesus shine lord su wanda ah, su na farko jini ina ganin mutum ya kamata ya kare girman addininsa da martabar addininsa kuma bai dace da musulmi ba don saboda kawai za a bashi abinci ya furta kalma wacce ta shi daga cin addinin musulunci in dai ba cewa a kai wannan abincin idan bai samu ci ba mutuwa zai kuma ba shi da zai samu abinci ba kalmar kafirci an yadda a kan a farcata saboda cikin rayuwa haka Allah ya ce ya ce la yattakhidhu al-mu'minu al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika fa laysa min Allah fi shay illa a min tuqa ka ana yin idan tana tsoron rayuwarsa za ta za ta cutu ko aka azabtar da shi aka ce ya furta kalma tana bakinsa ba a zuciyarsa ba ya furta ta Allah na ganin zuciyarsa an taɓa samun wani cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka wacce musai da mata suka same shi suka da azabtar da shi har sai da yayi magana da ya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka ya ce gashi na sai mun azaba sun kusan kashe sai da yayi magana a kanka ya ce idan sun sake maka kai maka sake amma gaskiya mutum kawai dan kana kwadayin a baka abinci ko da kana jin yunwa in dai ba rasawa kai a wani wajen ba za ka yi ina gani musulmi ya kamata kada ya iya wannan kuma su ma kiristocin da suke yi wannan ba shine abu da addinin su ya karanta ba addinin kirista bai ce in za su taimaka mutum su ce sai ya faɗi wannan kalma ba haka addinin musulunci musulmi idan ka ga mutum yana jin yunwa yana cikin wahala ka taimaka masa ba za ka ce masa ba za ka bashi taimako ba sai ya musulunta a'a za ka bashi taimako don Allah subhanahu wa ta'ala ce ka taimakawa wanda yake bukata musamman a wannan lokaci saboda haka wa'azi ba, kowa shi ne za a ce maka a ce maka saboda Allah ah, kuma ah, mutane su kare addinin su kuma su waɗannan dai su ne tambayoyi ah, kamar yadda na ce an yi tambaya yawan an zama an sa be amma a yi kokari a tambaya akan abin da aka yi a wannan littafi to wannan littafi majalijus salikina baina manazil iyaka na abu iyaka na sa'in shi ne sunan da ya shahara da shi littafi ne na abu ismail harawi eh, shekul islam wanda ya yi a kan tafiyar matafi zuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala eh, gaskiya an yi nisa a littafin ba za mu iya komawa farko ba sai dai a takaice za mu ɗauko abubuwa da suka wuce um, eh, don a san babuna da fasula da malam mai sharhi Sheikh Usman Qayyim ya yi magana mai yawa akan suratul Fatiha saboda an gina littafin nan akan wannan sura dukkanin littattafan da Allah ya saukar suna cikin littattafai guda uku a taura injila qur'ani malamai suka ce dukkanin alqur'ani na cikin mufassar dukkanin mufassar na cikin fatiha fatiha nan kuma ta tattaru akan iyaka na hudu wa iyyaka nasta'in wanda shine mijarin addinin ci gaba ki mun wuce magana akan abin da Fatiha ta kusa na koya mana yadda zamu zamu roƙi Allah subhanahu wataala da yaba masa da sunayensa kyawawa da siffofinsa da kiran Allah da sunayensa guda biyar Allahu Ar-Rabbu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku wanda dukkanin sunayen Allah suka race da su an yi magana akan menene fatiha ta kunsa na tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiya da tauhidin asma'i was sifati an yi magana akan abin da sautin fatiha ta na neman shari'a zuwa tafarki madadaci da kuma menene shi a siratul mustaqim kuma mai yasa ya zama shi ne ya fi amfani a cikin abin da ɗan adam zai nema har aka ce ma idan za ka yi sallah kowace raka'a sai ka karanta sautin fatiha mun yi bayanin su wane ne alladina aman Allahu alaihim kuma mun yi bayanin su waye aka yi fushi da su su wane ne batattu wannan al-magdubi alaihim mutanen da suka san gaskiya suka kibinta abaluna waɗanda suke jahilai ba san gaskiya ba wanda wannan siffa ce ta zuciyar ɗan adam Allah ce innahu kana zaluman jahula shi ɗan adam azzalimi ne eh, jahili ne zalunci shine ka san gaskiya ka ki aiki da ita jahilci kuma ba baka sance ba ah, daga nan muka shiga maganganu da malam ya yi a kan mutumin da yake son ya tafiya zuwa wajen ubangiji su haɗu wata wannan littafi yana magana a kan bawan Allah wanda yake so ya koma wajen Allah ya koma ga rahamar Allah dukkanin zan koma wajen Allah ko dai a duniya kai da kanka ka ɗauki hanya ka kama hanya ka tafi ko kuma ka ƙi tafiya ranar lahira kuma za ka ci. To in an ji wajen Allah wanda ya tafi da kansa ya ɗauki kansa ya miƙa kansa to sai je rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya ƙi tafiyar zai tafi wajen azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan tafiya wajen Allah a misalta shi kamar tafiya ce daga nan Legas mutum ya ce zai je mai Maiduguri. kafin ka kama hanyar maiduguri mai kake bukata eh, idan kuma ka ji menene hanya me za ka kula da shi idan ka yi kan hanyar nan wani can ya kamata ka yi wace hanya ce tafi maka lafiya wace ce tafi maka gajarta wace ce maka saukin zuwa saboda kana kokari ka zama a cikin bayan Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke makusanta da shi Sauraka manzila manzila manzila manzila kuma mun yi bayani cewa manzilin da za a wuce muhasaba tauba hashiya takwa ba cewa aka yi idan ka wuce su ka wuce su ba kamar daga nan ban ne ka tafi Lagos ka tafi Ibadan shi ke ai ka bar Lagos a baya daga Ibadan ka tafi Ogboma shi ka bar Ibadan a baya a'a in ka zo kan manzil da haka za ka ɗauki wannan abin ka cikin shi har rayuwarka in ka tuba tuban nan ka rike shi har rayuwarka in ka samu ka kai inda za ka yi tawakkali inda ka samu rida inda ka samu shukur inda ka samu mahabba kana kaiwa wannan mukamin to rike shi za ka yi har ka je da ubangiji subhanahu wataala kan wannan hali na kammala to idan mutum zai tafiya da me yake farawa abubuwan nan da muka wuce na farko matakin farko muka ce malam ya ce ya kaba shine farkawa kamar kai ne kana lagos uh, mahaifinka ko mahaifiyarka tana mai dugu sai ka daɗe baka ganta ba kuma ka ga ya kamata ka koma wajenta wannan sanda kai tunanin cewa ya kamata ka tafi wajenta shi ne lokacin da ka farka daga gafala da baka yi tunanin ka je ba to shi ne abin da ubangiji yake faɗa a cikin Alƙur'ani inna ma a wahida an taqumu lillahi masna wa furada ne muku gargaɗi da abu guda ɗaya ku mike miƙe zuwa ubangiji a ah, bibbi ko wato tashi shi ne wannan farkawa ku tuno kada mutum ya manta da ubangijinsa ya mike shi ne farkon ya kada farkawa to idan mutum ya farka akwai kuma albasira basira in ka kwatanta tashi da tafiya shi ne mutum ya tsaya ya duba amfanin tafiyar nan za ka je wajen mahaifiyarka menene amfanin ka je wajen ta menene eh, rashin amfanin rabuwa da ita ka tsaya ka ga lallai wannan tafiya ta da amfani to haka za ka wajen ubangiji subhanahu wataala ka duba ka ga cewa ya kamata ka dawo daga hanyar da kake camantawa da Allah hanyar saban Allah hanyar rashin bin Allah zuwa hanyar bin ubannin ubangiji subhanahu wataala to bayan basira akwai fikra fikra in ka kamanta ta da tafiya ta mu shine kamar ka ɗauki ka tsaya kuma kai tunani me kake bukata kafin ka tafi idan mai jigurin nan zaka je in jirgin sama zaka je kana buƙatar tikiti Wace da kana buƙatar guzuri idan ka je kana buƙatar accommodation ita kana buƙatar wanda zaka kai mata ya kamata mutum ya tsaya ya wannan tunani so haka idan ka kama hanyar Allah subhanahu wata'ala me kake buƙata wannan shine fikra tunani akan abubuwa buƙata wanda kafin ka kama wannan hanya sannan idan ka gama sanin wannan cewa to lalle ya kamata na dawo daga hanyar gafalata ya kamata na koma wajen ubangiji na ya kamata na kusance shi ya kamata ne kokari na kasance cikin auliya auliya ullahi cikin waliyan Allah subhanahu wataala kusanta da shi har ya so ni idan haka Allah ya ce ya ce bawa na baya kushewa yana kusanta ta da ayyuka na alkhari na nafila har sai na so shi idan na so shi sai na zama idansa da yake gani da shi na zama hannunsa da ke danka da shi na zama kunnensa da ke ji da shi na zama kafarsa da ke tafiya da ita kana so ka zama cikin waɗannan to kuma sai ka ɗauki azama ka ƙudiri niyya ka tattara zuciyarka a kan cewa to ka kama hanya ba za ka dawo ba ka kama hanya wajen ubangiji ba za ka komo hanyar shaidan ba ba za ka komo hanyar bin zuciyarka to idan ka caccara wannan kai shirin tafiya ai kuma sai muhasaba kamar zaka bar gari in zaka bar gari sai ka tsaya ka duba kayan ka da suke da menene nawa ka dauka menene aka bani ajiya to a mayarwa wanda ba da ajiya menene na bashi ka biya bashi ko ba haka ba idan gidan haya kake ka biya rent ka biya ba ka biya kudin lantarki ne ka biya eh, eh, kudin haraji ne ka biya ya zama duk nauyi da ke kanka ka sani za ka sauke wannan shine muhasaba wannan lissafi sai ka tsaya kai wa kanka lissafi ka duba rayuwar nan taka gaba ki ɗaya yadda ta kasance a yanzu yaya matsayin ta yake idan ka dangana da abin da Allah ya umarce ka da shi da abin da ya hana ka shi ka bauta wa Allah yadda Allah ya ce ka bauta masa wa'in abubuwa kake yi ne na zunubi wanda ya kamata ka bari wani abubuwa kake na alkhairi wanda ya kamata ka gyara kuma a yanzu yau da Allah zai ɗauki ranka me za ka ce da shi sai na umar yana cewa hasibu an sako kabla an tuhasabu ku kanku hisabi kafin a yi muku hisabi shi ita kuma muhasaba muka ce an gina ta akan abu guda uku na farko kai kiyasi tsakanin ni'imomin Allah ta su baina ni'imatihi ya cika. kai kiyasi tsakanin ni'imomin da Allah ya maka da kai kuma zunubanka cewa Allah ya halicce ka ya baka rai ya baka lafiya ya baka arziki ya baka ya baka girma idan mutane ko ya baka mulki ya baka ƴaƴa amma kuma kai da ba kake da bukatuwa zuwa gare shi shi wadatacce da gare ka ka saba masa ka duba girman Allah ka kuma zulmin shi ko wannan um, abu aka ce baya sa baya baya samuwa sai da guda uku jalul hikma shine hasken hikima wanda za ka san girman Allah ka san kaskancin ka ka kuma san cewa lallai ya kamata ku koma gare shi sannan su zani bin nafsi kai wa ranka kanka mummunan zato duk mutumin da ya ɗauka shi ai shi sarihi ne bawan Allah ne wani Allah ne to baya ganin laifin kansa ya kamata mutum ya san cewa ita ita rai asalinta asalin rai umarni cike da mummunan abu haka sai na annabi yusuf alaihi salam ce wa ma ubariku nafsi inna nafsa la ambaratu bisu'i illa man rahima rabbi ita rai tana yawan umarni da mummunan aiki haka rai take kuma dukkanin haka zuciya haka rai yake asalinsa rai umarni yake yi da abu mara kyau sha'awa iri-iri kwaɗayi iri-iri butulci iri-iri munafunci iri-iri kiyayya iri-iri eh, kyashi iri-iri duk wannan rai duk abubuwan da ake aikatawa na zubi daga kan rai yake ita wannan ce annafsul lambara kuma abin da ake nema idan ka san cewa wannan shine halitta to sai ka zarge ta sai ka zarge ta ka ce wannan rantawa wannan ran rannawa inda yake curani curani yake inda zan saba wa mahalicci wanda ya kyautata wannan zargin idan ka tsaya kana zargin kana ci umar ranka kana yaki da shi to shi ne zai kai ta kuma ka zama annafsun lawwama rai mai zargin kanta wala uqsimu bin nafsil ce. idan Allah ya baka iko kana bin waɗannan umarni da da aka bayar a littafin nan kana tafiyan nan ka kai tuba ka kai khashiya ka kai takwa ka kai rida ka kai muhabba Allah ya kai ka inda ya taimaka maka ka danne wannan zuciya ta ka cirsasa ta ta zo ba ta so sai abin da Allah yake so ba ta ki sai abin da Allah yake ki to kuma sai ka kai matsayin wannan annabsul inna rai wacce take tsatsiya wacce za a ce mace irjini ila rabbiki radiyatan mardiya su ne a lokacin mutuwa mala'iku za su sauko kansu ta zaune mala'ika Allah ta khafu wala ta hasan babu tsoro babu bakin ciki gare ku wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun an muku albishir da aljanna wacce aka muku alkawari la budda min khawfin wa hazma huzn babu ba makawa idan mutum a duniya bai ji tsoron Allah ba idan mutum a duniya Mai bakin ciki akan abin da yi na sabon Allah ba to ranar lahira zai ji tsoro don zai ga tsoro zai ga wutar jahannama kuma zuciya za ta yanke kuma zai yi bakin ciki saka wanda yake so ya fita daga tsoro da fargaba a lahira wanda yake so ya fita daga bakin ciki a lahira to ya ji tsoron a duniya ya bakin cikin a duniyar ya nadamar a duniya ya gyara a duniya tun kafin ranar da za a zo a lokacin rasa to uh, bayan wannan kiyasi sai uh, mutum ya samu in kana muhasaba sai ka rarrabe tsakanin abin da yake haƙƙin Allah a kanka da abin da yake da haka mun yi magana a kan um, uh, amu a baya muka ce da ita um, shi aiki yana rataye da abubuwa da yawa akwai aiki na zuciya wanda shi shine yafi komai wahala wanda littafin nan akan aikin zuciya yake ita zuciya ita take sarrafa ciki ita ce sarki gabobi su ne bayi ita zuciya akwai abin da yake nata na wajibi da mandubi da mubahi da haramun da makaroni sannan akwai harshe al-lisanu wanda shi ma yana da aikinsa wanda shi ma akwai waji akwai mandubi akwai makruhi akwai haramun akwai mubaki sannan akwai gaɓoɓin nan hawas da ɗanɗano da sansano da gani da ji da tafiya wanda dukkaninsu akwai abin da yake wajibi akwai wanda yake mandubi akwai wanda yake mubahi akwai wanda yake haramun akwai wanda yake makruhi dukkanin waɗannan mun yi su gabaki ɗaya um, a cikin karatun baya to mutum ya san menene Allah ya ɗora masa menene Allah ya hana shi menene sai ya samu yardar Allah me kuma Allah ya bar masa nasa wato baya cikin uh, in baka san wannan ba sai ka je kai lissafi lissafi ba daidai ba kamar da ya kawo misalin mutane wanda mutum zai ce wai bari yana so ya kusanci Allah saboda ba zai ci nama ba ko Allah ya baka arziki ka ce ba za ka sa sutura mai kyau ba ba za ka shiga mota ta kai kana gani wannan shine kusanci da Allah ko baki shi ko kun man harama zinatan lahi da ji akhrat al-nasi wani ne ya haramta ado wanda Allah ya baka Allah ne ya baka sai kai amma eh, mutum ya gaure ai shi idan bai ci nama ba ko idan bai ci abinci mai daɗi ba ya bauta wa Allah waye ce maka Allah Allah bai dora maka ba ka wani abu ne mubahi ne Allah ya halacce maka sai ka zo haramta ko kuma kamar sabai da aka samu suka yi magana a cikin a su wannan ya shi ba zai auri mata ba wannan ya shi zai dinga azumi ba zai sha ba eh, wannan ya eh, eh, shi kuma ya dinga sallah kenan da dare ba zai bacci ba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ji labari ya ce me ya same ku kuke wannan ya ni ni ne Allah ya ko ni na fi ku tsoron Allah amma ina auren mata ina ina azumi ina sha kuma ina raya dare ina bacci to mutum ya gane ah, wannan mun wannan bayani a baya to sannan kuma na uku a cikin muhasaba ka san cewa dukkanin wata da'a wacce kai wacce ka ce kai ka yadda da ita to ba za ta amfane ka ba haka kuma dukkanin zunubi ko kuskure da kai wajen ɗan uwanka ka je ka dinga goranta masa to zai ci zuwa gari ka muka yi wannan bayani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi ɗa'a bayan ɗa'a sai ce astaghfirullah kuma shine mafi yakanta. yana yin sallah in ya ce assalamu alaikum sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى تعالى جلالك to uh, an azumi Allahumma laka suntu wa la istaqbaltu faghfir li ma qaddamtu wa an so arafa an ce fa idza fatima arafa aka ce uh, uh, fastaghfirullah ko ku nemi gafara ubangiji an fito daga arafa an yi arafa an gama ثم افيضوا min حيث افاض الناس واستغفر الله kwararo daga inda suke kwararwa ku nemi gafarar Allah me yasa saboda kai yanzu idan ka je ka tsaya ga wani kai sallah abinda Allah yake nema a wajenka na sarki na jiki da sarki na zuciya da tsoron Allah da sanin kana gaban ubangijinka wanda ya halice ka da kaskantar da kai cewa fa kad Allah zai alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ya ce muminai waɗanda suke tsoron Allah suke da hashiya hashiya ɗin nan tsoro ne tare da kaskantar da kai kasan girman wanda kake gabansa su ne muminai aka ce su suka rabauta amma ya ce wailun lil musallina dina hum an salatihim sahun waɗanda suke yin sallah amma suke rabawa da barin sallah su kaje kana sallah kana tunanin ah, wani mijin ɗinka kana sallah kana tunanin buɗe baki kana sallah kana tunanin eh, eh, eh, wani abu da yake faruwa a garin kana sallah kana tunanin matar kana sallah kana tunanin wata dukiyarka ko wani business ɗinka su ba aka su ne fa aka ce waidun musa ko ko baka yi ta akan lokaci ba ko ka kawo ta ka kawo ta akan yadda ya kamata ba kana sallar zuciyarka tana wani wajen ka yana wani waje kana sallah aka tsine to me yana ka istighfari a cikinmu nan wane ne yake yin sallan nan ya kawo ta har ƙarshe zuciyarsa ba ta kauce ba to idan mutum shi ya dinga ganin ai shi yayi bai san cewa wannan aikin nan ne bai isa ya dangana shi wajen ubangiji ba sai ya hada da tuba Allah ga sallan nan na yi ta kwaskwarima ce na san ba ta kai ko ina ba kuma ni ban isa na kawo maka wannan abin da shigo fadar ka ba sai dai ka karba da girman ka da ka da karamcin ka saboda haka idan mutum bai san wannan ba har yake ganin ai shi yi wa Allah wani abu wanda yana da garanci to zai je ya tashi ya tarar bashi ya tashi a cutar babu sai ka yadda cewa aiki nan da kai ka yi iya amma fallar Allah da karamcinsa da rahamarsa shi da sai karba daga wajenka ba dan ya kai wani abu daga mafi kyawun halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya gama sai ya ce astaghfirullah kanu qalilan min al-layli ma yahjuna wa bil ashari hum yastaghfiruna haka mutanen mutanen suke cikin dare sun raye dare suna sallah suna kiyamul layli lokacin su kuma sun zauna sai su fara istighfari bayan sun aikin alkhairi sai su istighfari saboda me saboda duk wani abin da yake ciki na tawaya na kasa Allah ya kaza to haka kuma aka san sa idan ka tsaya kana kallon dan uwanka da laifin abin da bawo shi ke cewa ka take laifin ka hangi ka hangi wani kaga dan uwanka musulmi yana zunubi yana sabo kullun aikin ka wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza yace to yace kullu khafi kullu ma'asiyatin an ta haka fa iya ilayka dukkanin zunubin da ka tsaya kana tona wa dan wanka sai shi kare masa dariya to za ta zo gare ka mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tutrish matata bi akhika muslim fa yafiyahu Allah wa ta. ka daina bayyana eh, abu na batanci ga ɗan wanka musulmi shi Allah ya yafe masa ya dauke masa wannan kai kuma ya jarbe ka shi shi wannan bawan Allah da kake gani yana shan giya ko yana zina ko yana caca kake masa dariya kake masa eh, lalata kake masa kai kana gani kai ba ka yi na farko ma dai wannan ganin cewa ka fi shi zunubin wannan girman kan da ujibin zuciyarka ya fi zunubin da yake aikatawa don mun riga mun yi cewa zunubin zuciya ya fi zunubin gaba ita ce sarki aikinta ya fi aikin gaba na bauki riya ujubu sum'a kibru laifin da yake cikinsu a wajen Allah ya ninninka laifin da yake cikin aiki ai wannan shine halaye wayannan su ne halaye na fir'auna wacce kai shi har ya je ya kai ya ce shi Allah ne saboda haka um, yana cikin muhasaba um, ka san wannan to in ka gama muhasaba ka gama lissafi ka yadda lallai kana da nisa daga rahamar Allah kuma kana da aiki a gaban ka kafin ka zama cikin makusanta kan ubangiji yana cewa ko da kana da imani a yace minhum zalimu li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat akwai wanda suke zalunta kansu a cikin mu su zalunta kuma su akwai wanda kuma suke kaita akwai kuma yadda ka fita daga eh, cikin kariyar Allah subhanahu ta'ala), lokacin da ka zo kan lokacin da ka shigo lokacin da ka aikata wato ubangiji subhanahu shi shine yake shiga tsakaninka da zuciyarka shine yake shiga tsakaninka da shaidan shi ya hana ka ka aikata zunubi a lokacin da ka aikata zunubin nan ubangiji subhanahu ta'ala shine ya fita daga tsakaninka ya bar zuciyar ya bar shedan ya mallake ka ka je ka aikata ka masa to sai ka duba wannan ka ga lallai ka samu wani abu na kaskanci a wajen Allah da ubangiji ya fita ya kyale ka shedan yi nasara kanka wannan zai zai sa baka damuwa guda daya sannan ka tuno a lokacin fa da kake aikata zunubin nan farin ciki ma kake daɗi kake ci kana saba ka kana jin daɗi ya kamata ka duba wannan wanda shi ma dalili ne na tuba sannan ka duba na uku shine Zamanka da ci gaba da aikatawa alhali ka san cewa Allah yana kallon ka idan baka san Allah na kallon ka ba ko baka yadda yana ganin ka ba to wannan ce. idan kuma ka yadda cewa yana kallon ka ka aikata to wannan rashin kunya ne ka san yana kallon ka kuma ya hana ka ka je ka aikata to wa'in abubuwa guda uku idan kai tunanin su ya kamata su ce maka a wajen tuba ka ga cewa lallai ka shiga wani hali ya kamata su ce tinka to daga nan sai aka shiga mai sharuɗan tuba shine mai littafi ya yace annadamu wal iqla'u wal i'tidaru nadama manzon Allah ya ce a cikin uh, uh, musnad Ahmad Ahmad na cewa annabi mu tauba nadama ce ce kuma. cewa ka duba waɗannan abubuwan ya zama kayin nadama cewa lallai ka itirafi cewa baka kyauta ba sannan na biyu ka rabu da zunubin nan in kai nadama ta gaske to kayi kayan ki ba tuban musu da kaza ba ka a'a ka bari ka daina kayan ki sai ce wa itizaru sannan kuma kai kai nemi uzuri amma uzurin nan kamar yadda shekul islam ya sharhi ba uzuri na muhasama ba akwai uzuri na muhasama wato masu accusing Allah mutum ya yi laifi sai ce Allah kai ka dora to wannan ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba mai ciwo ka zo wajen Allah ya bai maka sannan ka ce ai kai kai ne ka dora mu wannan ba kai ya cuba ba uzuri Allah subhanahu wa ta'ala na aikata wannan laifin ba dan na raina shirya ka na aikata laifin nan ba dan ina wasa da addini ka na aikata laifin da aikata laifin nan ba dan ban yi imani da kai ba rauni na wani adam zuciyata ta jani shedan ya hau kaina kaza kaza kaza kaza ci laifi na wani haƙƙin ka ne idan ka yi min azaba ka min adalci amma idan ka yafe min fallaka ce da girmanka ina roƙon a cikin fallaka da rahama ka da afuwarka ka yafe mu ka dubi rauni na na gaza na kasa na yi ajizanci ne dan adam to wannan shine a ɗaice zaru shine abin da ake nufi da ka zo ga ubangiji kai ta tamalluki kai ta ci kai ta kuma kai yadda cewa kai kai ne kai ne ba shi ya ka to wa'annan suna sharɗe na tuba a wajen shi ma'anan shan alfarin to sannan aka ce ita kuma tuba nan tana da haƙiƙa an ce matsalar ta da ce na haƙiƙa komai na da komai na da haƙiƙa An ce ba ki ci magana an ce ka tuba to me haƙiƙa tuba me yake haƙiƙance cewa da gaske mutum ya tuba shi mai ka abuwa guda uku na farko shi ta'zimul janaya mutum ya girmama laifin da ya yi girmama laifin nan eh, yana zuwa maka idan ka duba abu guda ko dai ka duba shi laifin nan da ka aikata shi kansa a shan giya ne a ce a kasafi ne a zinace wanda ka girmansa ya zama ka ji cewa lalle ka aikata babban laifi wannan da yake to na biyu ka duba girman wanda ya hana ka kai in ka duba girman Allah to sai ka shi babu laifin da yake karami komin mun kankancinsa in dai Allah ne ya ce kada yi to ba kankancin laifinsa duk da malamai su ce akwai kaba'ir akwai saga'ir akwai dumam duk zamu zo su a cikin babin tuban Allah yadda rarrabe a tsakanin manyan zunubi da kananan zunubi da sauransu amma karamin zunubin ma idan ka aikata shi in ka kalli girman wanda ya hana ka ka saba masa to sai ka gashi babban laifi sai suke in suka zai sagira su ce huwa azumi wannan yana cikin saga'ir amma kuma asiri, amma kai yana da imama kada wai a ce dan an ce wani abu wai ai ba komai bari na je ta aikata saga'iru na bar kaba'iru wannan saga'irun da kake ganin su saga'iru a haka a zahiri manyan manyan zunubai ne saboda me saboda wanda ya hana ka Allah subhanahu wata'ala ya wuce ka ce za ka saba masa a cikin karamin abu ko a cikin babba sannan in ka duba girman Allah ka duba kuma girman alkawarinsa girman rahamar da ya ajiye ya canadarwa wanda ya bi umarninsa da girman azabar da ya canadarwa wanda eh, ya saba masa ka tuna idan ka ce wannan karamin zunubi ne ba ko misali to a ce maka to shikenan kai da maka karamin zunubi a lahira karamar zunubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi kankancin zunubi a wutar jahannama shine me shine a ce ka dora kafarka akan ta in ka dora sai kwakwalwarka ta taɓa sa saboda kai ka yadda da wannan shine mafi mafi karanci a ce ka dora kafarka kaɗan akan ta kana dorawa sai kwakwalwarka ta taɓa sa shine mafi karancin laifi a ta to kai ka wannan to ka duba wannan sai ka samu wannan ta'adimu jana'i kuma dukkanin mutumin da bai kai girman laifinsa ba to in ya ce yana da ma idan kai multi da ne ka rasa naira ɗari ba ka amma kana ɗan ƙaramin kuɗinka ka rasa shi gaba ɗaya sai ka kwana kana kuka saboda haka mm, idan baka ga girman abu ba nadamar ka ba za ta inganta ba idan babu nadama babu tuba aslan so haka yasa shi yasa ci cikin haƙa'ikin tawbati abinda za a haƙiƙance ka tuba shine ya zama cewa ka ga girman laifin da kai shine farko na biyu ya ce um, uh, ittihamu tawbati ka dinga tuba tubanka kada ka dinga ganin kamar ai shikenan ka gama cuba kai ka wuce kullum ka cuba shi kuma akwai abubuwa sai shiga cikin tuba da yawa wanda ba mu san su kuma sai mun tsaya mun canza mu kasu yanzu misali akwai wanda ke cuba dan illa mutum ne ya sha giya ya fito sai yara suke masa yaro suke masa dariya ya shiga gida daga safa aka ce yanzu kai ma da ba ka kuma wani ne sai ce ya kamata dai da daina shan giyan nan saboda kare mutunci sai ya ce na tuba daga shan amma tuba yi dan ya kare girman sa da mutuncinsa wajen yara ba dan Allah ya hana shan giya to kaga in yana tuba wannan tuban zai ga cewa tuban nan na fa bai bai gama yiwa ba saboda tuban nan fa nayi dan na kare martabata ya kamata na tuba da gaske saboda na sabawa umarnin Allah wataƙila ma shi yasa Allah ya bani wannan azabar a duniya akai mana wulakanci saka ya bar jiyan nan saboda Allah ya hana ko kuma mutum ya cuba don saboda neman girma a idan mutum. ai wani baya kasa ai wani baya kasa ai wani baya kasa duk za mu zo kansu a cikin a cikin a cikin asar to saboda haka um, um, mutum da ya dinga tuhumar tubarsa kuma ya ya ya ya tsaya a cikin tuhumar tuba ya san cewa Allah ne ya dai tuba ko gani yake shi ya tuba Allah ya ce Allah ce ya summa ba alayhi li ya tuba idan mutum ya tafi ya nisan kira ya yi nisa baya jin kira kiran Allah Allah ne yake waiwayansa Allah ne yake kiransa sai ya juyo ya dawo wajen Allah so da ka randa ma ka ji a ranka cewa wannan zunubin nan zaka bar shi dan Allah to ka gode wa Allah da ya kaddara maka ka ji wannan a saboda da bai ga dama ba da baka ji wannan ba saka cikin tumatu ba duk da wannan cewa sai ka karkaɓe masa duk wa'ina wannan ujubu da jin cewa kai ne da jin da mancawa da um, ke zuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ya ce kalbo a azarar halaiki a halikaci neman uzurin Um, abin da aka halitta mun yi dogon bayani akan wannan shekul sa'im kai bai ce shi bai da wannan ba saboda sai dai idan ana nufin kai musu uzuri akan abin da suka yi maka na laifi amma kada kai musu uzurin uzuri da kaddara ka ci Allah ne kaddara musu akan abin da suka yi amma kamar da na bayani akwai fuskar za ya ɗaukan wannan wannan maganar cewa yana cin hakikar cuba idan kai ka san cewa kai ma da wannan caka da kai Allah ne ce to in ka ga bawan Allah yana zunubi kai masa wannan uzurin ka roki Allah Allah ubangiji ka dauke masa Allah ka sauke masa in kai masa wannan uzuri haka za ka dauka idan baka masa wannan uzurin ba ka dinga ganin cewa kai ba ka yi shi yana yi to zai iya haifa maka wani abu na ujubu da kibru wanda zai rusa maka zai zai wanda laifinsa ya fi laifin da shi ke abuta so aka ta wannan fuska za a ɗauka maganar shekul islam to sannan aka zo eh, karatun sara'ir eh, eh, hakikatu bace sirrin hakikatu ba inda aka yi maganar tamyizu taqiyyati min izza rarrabe tsoron Allah daga izza saboda ita tuba tana da ɗaukaka zahira da fa'ila duk inda ga bawan Allah yana da girma idan mutum duk inda ga mutum ya wanda yake bin hanyar Allah yana son Allah yana yana yana sallah kan lokaci yana karatun Qur'ani baya zina baya shan giya baya kariya baya kaza yana rigima da mutum. akwai wannan izza zahira akwai izza batina kuma wannan haka Allah ya dauka kuma ba yadda za ci to amma duk da ka san da wannan girman da wannan daukaka kuma Allah ya alkawarin ka kada ya zama saboda wannan daukakar ka ba kada ka zama dalilin tubanka dan saboda ka samu wani girma idan mutane a dalilin tubanka shine yaddar Allah subhanahu wataala da komawa ga ubangiji su tara. in ya so wanda kaka kuma ta so kada wannan ya zama eh, yana cikin wato eh, asrar na na su wato bace eh, na biyu yace ni sai na idan ka kai matsayin da ya an yi wannan magana cewa Um, akwai akwai malamai suna da magana biyu akan wannan wasu malamai suna ganin cewa idan uh, kai ta cinawa da zunubinka don saboda ka ciko da tsoron Allah ya fi maka amfani wasu kuma suna gani ka shagala da soyayyar ubangiji da ganin baiwar Allah gare ka da himar Allah a gare ka ya fi ka shagala da kanka da aikinka Um, wannan mun yi dogon bayani a kai ba za a tsaya ba sannan kuma ya kawo na ƙarshe ta ce October to October tuba daga tuba wanda kamar yadda Ibn Qayyim ya magana hakika su ba wai tuba wanda daga tuba amma tuba ne daga ganin tuba idan kana ganin cewa kai ne ka tuba ba Allah ne ya maka hanyar tuba ba to ka tuba daga wani wani zunubi ne shi kansa ko kuma inda ko wata nakasa ko ta waya cikin tubanka to ka tuba daga wannan abin da yake naki sai a cikin duk wanda ake a kare idan kai ai in kai sallah kai sallama ka ce astaghfirullah ai ba neman gafara kake dan kai sallah ba amma kana neman gafara saboda abubuwa da suka shiga afatu wanda wata da sallah ka ta cika to haka shi ma tuba idan ka tuba akwai abubuwa da za su iya ba su kammala maka tuba nan naka ba to su ma ka tuba daga gare su da fatan Allah ya karbi tuban naka duk da waɗannan abubuwan da suka shiga ciki to wannan shine karatu har zuwa inda muka zo jiya inda aka shiga sara'iru haƙaƙin cobaci na ta'ifu a sara'iru cobaci su kuma aka cewa guda uku ne mun fara na farkonsu wanda na farkonsu shine faɗar shi saibin manazir ya ce awwala ya ce na farko an canza wa ilar jana ya ce kafin ya ce ka duba wannan laifin da kai ka duba abin da Allah ya kaddara maka abin da ya faru akan ka na wannan zunubi a arifa murajan lahi ta'ala fi haka san menene Allah yake nufi da wannan ah, da wannan zina me yasa ya kyale ka ah, zuciyarka ta hau kanka me yasa ya kyale ka shirin yau yace fa inna Allah azza wa jalla inna ma ah, yukhallil abda wa dhanba bi ahli ma'anihi saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana fitta tsakanin bawa da zunubi ya bar shi a zunubi saboda ma'ana ɗaya cikin biyu ma'anar farko a ahaduhuma ya ce an ya arifa izzata fi qada'i bawa ya san izzar Allah a ce abin da ya yanke mun yi magana nan jiya ka san cewa Allah su wata shi ne aziz ko da baka baka zuciyar nan taka ta dauke ka ta sarrafa ka ta kai ka zuwa abin da baya so kuma shi ya bari kuma in ya ga dama zai hana wannan zaka san girman Allah Allah shine mabuwayi cewa abin da ya ga dama ya sa ka kai ba fa abin da yake so akwai manya tsakanin mashi'a da rida Allah ya ga dama kai abu ba ma'anarsa Allah ya so kai ba ko kuma Allah yana son abin da kai ko ya yi da abin da kai amma ikonsa ne ya ga dama in bai ga dama ba za ba ka yi ba wa birrahu fi sitrihi kuma ka kalli wato kyautawar da ubangiji subhanahu ta'ala ya maka lokacin da ya sirta ka lokacin da ka shiga cikin ɗaki ka kulle ko ba kake aikace zunubi da Allah ya ga da da ya tona maka asiri a koda yaushe duk zunubin da ka aikata in Allah ya ga dama zai tona maka asiri ka zauna kana gulmar wani in ya ga dama sai sa mutumin nan ya shigo baka sani ba kana ganin mutuncin sai yana ganin mutuncin ka ka je ka je bayan sa ka zauna kana zagin sa sai ya zo yana tsaye to sai Allah ya rufa maka asiri zaka Allah kaga ubangiji annan zaka ga kyautatawar Allah subhanahu wa ta'ala ka da kuma himma ko fi imhari rakibi da kuma hakuri da Allah ya maka a lokacin da ya aikata zunubin nan zai daukar ranka ka je gidan giya kana shan giya sai ka mutu sai a ce ai gidan giya mutu wane mutu amma ubangiji ya ya kyale duk da yana da ikon ya dauki ranka ko da yaushe yake so kuma ka saba masa amma ya kyale ka la'alla ka tuba shi ma zaka duba wannan wa karama ko fi kubudin uzr min da karamcin Allah da ka kuzi da ka dan in ya ga dama ba zai karba ba ya hana ka ya aiko maka manzo ya so maka da littafi ya hana a kashe mana ya hana ka ya aiko maka manzo ya aiko maka littafi sannan ka tashi ka je ka aikata amma cikin karamcinsa ya kafa uzurinka da fallasa a cikin gafararka to wayannan maganin su muka fara jiya muka kawo inda misalai misalai misalai kuma kamar yadda yake faɗa abin da ya zama asiri a cikin tuba ai eh, idan ka duba wannan za ka bauta wa Allah da wasu sunayensa da siffofinsa wa'inda Allah ya sabauta musu shi za ka ce gane cewa ai Allah al'azizu ai Allah albarru ne ai Allah alhalimu ne ai Allah alkarimu ne ai Allah al'afubu ne ai Allah alkafuru ne za ka bauta masa da waɗannan sunayen nasa da siffofinsa wanda shi ubangiji yana so to mun shi shigo abubuwa mun wuce magana sace cewa an an magana hilmu ko ah, to ah, sai muka zo ah, sai mu ci gaba da karatu inda muka eh, eh, inda muke jiya mu dora wa minha daga cikin waɗannan abubuwa shuhuduhu hilmallahi subhanahu wa ta'ala fi imhali rakib fil fadiya a cikin wannan dai abubuwan da hikimar um, shigar ka haɗa ka wannan zunubi cewa za ka ga haƙurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka lokacin da ya kyale wanda ya aikata a wannan zunubi ya kyale shi bai danke shi a wannan lokacin ba walau sha'a la ajalahu bil uquba da Allah ya ga dama da a lokacin zai masa uquba a lokacin da yake aikata in ya ga dama sai halaka ka in ya ga dama sai zo maka da uquba amma bai ba walakin na kun halimu alladhi la ya'jal amma shi Allah shine wanda yake da hakuri da baya baya garaje sai jinkirta sai jinkiri fa yujizu lahu zalika ma'rifatuhu subhanahu bismil halim to idan ya fahimci wannan kai mai sako ka fahimci wannan sai wannan abin sai ya haifa wa mai saban nan sanin Allah subhanahu wataala sunansa alhalimu wa ta siffatar ilmi ya kuma shaida wannan siffa ta ilmi ta ubangiji subhanahu wataala wata abuda bi hadal ism sai kuma ya bauta wa Allah da wannan sunan ya yi tasiri a kansa saboda shi ya gani saka shi idan mutum ya laifi ya tuba ba kawai ka ci ka ba bayan ka tuba ma ka tsaya ka duba sanda kake da nan ba tukunna Allah ne al'azizu mabuwayi sarki da shi ya kare ka da bai kare ka ba ka fada sannan sanda ka aikata zunubin nan Allah albarru ya suturta ka sannan yana da ikon ya kama ka da zunubi a lokacin da ka yi abin nan fa alhalimu ya kyade ka sannan ka zo ka yi masa uzuri ka saba masa alkarimu cikin karamcinsa ya karɓi uzurinka sannan ka ce Allah ka gafarta min algafuru ya gafarta maka to kaga eh, wato ashe cikin tuba cikin sirrin tuba ashe akwai ilmancar da kai sunayen Allah da siffofinsa gidi za ka bauta masa da sunayen da siffofin da wanda wata kila da baka aikata wannan zunubin nan ba da baka fahimci alaƙar wa'annan sunayen da kai ba ka bauta masa da wa'annan sunayen ya ce wa min ha ma'arifatu ma'arifatul abdi karman rabbi da a cikin wannan kuma bawa ya san karamcin ubangijinsa fi qubulil udri minhu lokacin ka uzuri daga wajen sa idza tadara ilayhi bi nahwi ma taqaddama min al zari. idan ya masa uzuri da abin da irin abin da ya gabata na uzuri mun yi magana cewa uzurin da zaka yi wa Allah ba ka ce Allah ka dora mu a'a uzuri na cewa rauni ne ya hau kanka ka kasa shedan ya danne ka kai ajizi ne Allah ubangiji ribu wannan rauni ya karba ya kuma kai kai da cewa kai laifi ba ka wacce magana idan ma Allah bai karba ba adalci maka amma kana roƙon Allah ya karba to fa yujibu zalika lahu zalika ishtigalan bi dhikrihi wa shukri to idan ka duba wannan ka duba karamcin Allah su sai wannan ya wajabta ya wajabta wa wannan bawan Allah ya shagala da tunawa da Allah da gode masa wa mahabbatin ukhra lam takun hasilatan lahu qabla dhalik da wata soyayya wacce da bai same ta ba fa inna muhabbatuka liman shakaraka ala ihsanika wa jazaka bihi thumma ghafara laka isa'atika wa lam yu'akhir wa lam yu'akhir wa lam ka biha biha adafu muhabbatuka. ala shukr ihsani wahdu ai godiyarka da zaka yi ga wanda ya gode maka akan kyau akan ah, jin daɗin da kake yi idan mutum ya gode maka ah, ah, akan ka kyautata masa kuma ya saka maka ai sannan kuma ya zo kai ne ya gode sannan kuma ya zo ya gafarta maka saba masa da kai bai maka bai kama ka da wannan saban ba wannan ya ninka godiyarka ya ya ninka soyayyarka da um, akan gode akan godewa kyauce kadai in kai mutum alhari zai gode maka za ka ji daɗi za ka so shi amma mutumin da kuma bayan godiya sannan kuma ya zo ya maka afuwa akan ka saba masa wannan ya kara maka soya wal baqi shahidun bi wannan um, uh, rayuwa ta nuna mana wannan fa a da ba'da launin lon ahad saka ibadar tuba bayan zunubi wani launi daban wa min ha haka dai a cikin wannan an ya shahada fadlahu fi ciki. cewa ya shaidar ya shaidar ai ai tambayoyi an ce sai gobe za a san eh, ya shaidar falalar Allah subhanahu ta'ala a cikin gafararsa idan um, gafara um, uh, uh, uh, saboda ita ita gafara ita fadlan makfirata fadlu min Allah ta'ala ita gafara makfira falala ce daga wajen Allah subhanahu ta'ala wa illa falaw wa khadna bi dhanbi la wa khada bi mahdi haqqihi wa kana ajilan mahmuda da Allah zai kama mu da zunubi kai masa laifi hukunta ka wallahi a'jarci. A'jarci yi maka kuma abin yi wani saboda ya ce ma kada kai kai bai maka zalunci bai zalunce ka adalcin sa saboda kai rashin azaba falala ce bai waye maka gata ne karamci ne. ya ce kai kada kai in kai zan maka kasa ka je kai bayan kai ka ce na tuba ya ce to shikenan na yafe maka na barka kaga ai karamci to in kaga wannan za ka san cewa um, uh, wato um, eh, lallai farla ce wa inna ma bi fadlihi la bi ka san cewa afuwar da Allah ya maka ya maka dan saboda falalarsa ba ta zo da ka cancanta ba fa yujibu laka zalika aidan shukran da wannan sai ya wajabta maka wata godiya gare shi ya maka ga dai ka gafarka wa mahabbatan ku da ƙarin soyayya gare shi wa ina bace da komawa zuwa gare shi wa farhan waqti hajan fi da alfahad da ke shi ta ina da ubangiji wanda na yi masa laifi na zo wajensa na ce masa na tuba ya yafe mu ba dan ba dan halina ba saboda girmansa da karamcinsa ya ce wa ma'arifata wa ma'arifatar lahu bismihil gaffar to sai ka san kuma Allah da wannan sunan al-gaffar wa mushahidatan li hada li hada li hada li hada sifa kuma ka ya kara maka shaida da wannan sifa ta Allah wa abuja bi muqtadaha ka kuma bauta masa da abin da siffan nan ta yanke mai ta abudan shine kullum astaghfirullah tunda ka san Allah shi al-ghafur astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al ah, kamar yadda muke yi kullum a cikin sifan muku a cikin hujjan ah, ah, wa dhalika akmalu fil ubudiyyati wal ma'rifati al mahabba wannan shine mafi kammala a cikin ubudiyya da sanin Allah da da kuma sassa a cikin dai wannan kuma an yi kammila li abdihi maratib al-dhulli wal qudufi wal inkisari bayna yadayhi wal iftiqari ilayhi cewa Allah subhanahu Ta'ala yana kammala daga wannan zamu dan mun gama wannan bangaren zamu dakata saboda eh, lokaci eh, da wato eh, sai ya cikawa bawa martabobi na kaskanci da kaskancar da kai da kare zuciya a gabansa wa iftikari da bukatuwa zuwa gare shi fa innan nafsa fiha mudahatu rububiyya ita farai a cikin ta akwai wani abu na kwaikwayon rububiyya shi dan adam yana son ya ji girman kai yana son ya ji isa balle in kana da karfi eh, ko kana da kuɗi ko kana da mulki ji kake yi kafi kowa zai iya kai da kamar da fir'auna ya yi ya ce walau kadarat da kadat ka kawo fir'auna ce da mutum da mutum zai iya da zai iya da ya faɗa irin magana fir'auna ce ni Allah ne. walakin nahu qadara fa ala rasul shi fir'auna shine yayi wannan rashin kunya ya bayyana wa ghayruhu ajaza fa alwara wani sakuwa sai ya ajizanci ya kasa sai ya ɓoye, amma cikin zuciyarsa yana ci saboda mutane da yawa suna yin haka wani gani yake shi yake maka arziki idan ba shi ba za ka yi arziki wani gani yake abin da ya ce yana so sai ka ce maganar Allah idan ka saba masa ko da ba gaskiya ba ne in ka saba masa sai dai ya ga bayanka mutum nawa ne yake zuwa ce wallahi sai na ga bayanka wallahi sai na ga karshen ka wallahi sai na halaka sai ka ce shine Allah idan ka ce ga gaskiya inda take baya son gaskiya in kora ce zai kore ka ko ya sa a kashe ka ko ya sa a sare ka duk wannan nau'i ne na da'awar rubiya mutum ya ce shi abin da yake so ba abin da Allah yake so shi dan adam zai bi cewa mutum ya bi kuma wannan halaye ne na fir'auna halaye na manya-manyan kafirai wa in ka dula yafti naka an ladhi auhayna ilayka fatri alayna ghayra idan la takhaduka khalila in ka yi abin da suke so ka bar abin da muke so sai su ɗauke ka abin su wannan suna ci ta to bitarin eh, haka take yace yace wa inna ma yukhallisuha min hadhihi al-mubahati zulm abin da yake kubutar da rai daga wannan kokarin kwaikwayo da take yi na rububiya ƙasƙancin ubudiyya mutum ya san shi ba wani shi kuwa wannan ubudiya, kaskanci ubudiya, martaba hudu ce almartabatul ula mushtarakatun bainal khalqi martabar farko martaba ce wacce dukkanin halitta mun musharaka ciki da musulmi da kafiri da fasiki da fajiri da salihi da waliyin Allah da shaitanu dukkaninmu mun shiga cikin wannan wa hiya dhullul hajati wal faqr ila Allah ta'ala ita ce kaskancin bukatuwa zuwa ubangiji subhanahu ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wa inna Allah huwal ghaniyyul hamid ku ku ne masu bukatuwa zuwa ubangiji ku ne fakirai kana bukatar sa samar da kai kana bukatar sa rayar da kai kana bukatar sa ya baka fiya kana bukatar sai baka abin da zai za ka ci kana bukatar sai maka arziki kana bukatar sai baka yaya kana bukatar sa duk ko duk abin da kake da shi kana bukata yace fa ahadu samawati wal ardi muhtajuna ilaihi fuqara'u ilaihi duk wanda yake cikin samai da kasai suna bukatuwa zuwa Allah kuma suna ah, ki zuwa gare shi wa huwa wahadul gani Allah shi kadai ne wadatacce wa kullu ahli samawati wal ardi yas'alunahu duk wanda yake mai da kasai yana roƙon Allah wa kuwa la a ahadan shi ko baya tambayar kowa to wannan ita ce martaba ta farko da za ta sama kaskanci in kana da hankali musu kasan kana bukatar Allah tunda kai ne fakiri shine gani za ka kaskanta da kanka gare shi to sai martaba ta biyu martaba ta saniya dhullu ta'ati wal ubudiyya kaskancin da'a da ibada da bauta kai bawa ne kuma ita bauta ta kunshi abu guda biyu kaskancar da kai da soyayya in bawa bawa na gaske yana ganin girman ubangijinsa kuma yana sarsa yana Ƙasƙancin kaunarsa kaskancin nan shi Allah yake so ka kaskantar da kanka a gabansa ba a gaban mutane ba ba wajen mutane ba a wajensa shi yasa manzon Allah ya ce inda bawa ya fi kusa da ba da ubangijinsa ba huwa sajidu ya sujada fuskan nan taka nan ne kwarjinin ka nan ne kyanka nan kake kallo nan kake kwarjini in ka ɗauki goshin nan da hancin nan ka tirsasa sashi a ƙasa a gaban ubangijinka to a lokacin ka kusa shi san da kai kaskantar da kanka san abin kuma shine shine yafi komai girma kana gwargwadon kaskantar da kanka ubangijinka gwargwadon wato girmanka a wajen Allah su wa ta. shi yasa manzan Allah sallallahu yake so a ci masa Abdullahi shi a ci masa bawon Allah bawon Allah har a ranar lahira da san ba shi makan Mahmud dan an je wajen annabi wani ya ce kaza da an an da annabi Isa cewa yake mai ku je idhabu ila Muhammadin abdin ku fi lahu ma taqaddim min ma kara. kai ku tafi wajen Muhammadu bawa bawa wanda Allah ya eh, ya gafarta masa abin da ya gabata da zubansa da abin da ya biyo baya lokacin mu ya wuce eh, za mu ci gaba wa Allah zan dauko da kan nan martaba dai a takaice guda hudu ce da akwai martaba wannan ta farko wacce muka ce a ah, haɗu da su da eh, musulmi kafir gaba daya akwai martaba ta biyu ta diya da da'a akwai martaba ta uku ta ce martaba soyayya wacce ita ma tana sa mutum kaskanci kaskanci da kansa ga wanda yake so sannan akwai martaba ta hudu ita ce martabar eh, kaskancin da yake zuwa kanka saboda zunubi da kai wa Allah eh, Allah yadda eh, sai mu ci gaba daga nan insha Allah subhanahu wata'ala Allah ya wani muwafaka wayannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa cututtuka iri-iri Allah ubangiji mana maganin su kuma jama'a a ci gaba da bin shawarar malamai na ciwon lafiya samu a yawan wanke hannu musamman musulmi wajen alwala da wajen cin abinci da bayan cin abinci da kuma kula da tsafta da kuma addu'a a wannan wata na Allah cike kai mana shugabanni kuma Allah ya ba su hikima ya ba su ikon kawo tsare-tsare da za su kawo maganin wannan da testin din da magunguna da kuma taimakawa waɗanda ba su da shi da abin da za su ci wanda suke kula a cikin gidaje su samu abin da za su ci eh, kada mutum ciwo ko kashe shi ba yunwa eh, eh, ta kashe shi Allah ya gyara mana Allah ya taimaka mana a cikin Allah ya su yi sai ci gobe da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tambaya ba masu tambaya a nan ba na rubutu ba masu tambaya nan shiga ina da